Assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. To kamar yadda aka saba ga shimfiɗar shirin daga gugan naku 'yar Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai wucewa. mai bawa shugaba jonathan shawari ta fuskar tsaro kanar samba da suki ya yi kiran jinkirta babban zaben najeriya da rashin raba kusan rabin rajistar masu kada kuri'a sai dai shugaban hukumar zaben a tahiru jega ya ce ba su da shirin dage zaben duk wanda yake zancen ko a dage zabe ko a yi wani abu kila wani dalili ne suke da amma dai ba don wai mu inec ba mu shirya ba janar buhari ya bayyana sakamakon jarabawa sa sakandaren katsina tun da tara 1961 sai dai tawagar kamfe din jonathan sun ce har yanzu ba su gamsu ba sanata goje na kamfe din zaben apc a dukkan matakai saboda haka in dai kana so buhari ya ce burinsa ka yi apc sak daga sama har ƙasa shi kuwa adamu maina waziri na cewa wasu 'yan apc na sa rigar buhari ne kawai da janar buhari da muka shina ne da aksarinsu in ya hawa ma zai sa su a fursuna musulmin najeriya na ahalus sunna ta bakin sheikh abdullahi balalau na juyayen rasuwar sarki abdullahi bin abdulaziz na saudi arabia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mishi allah ya mishi rahama nasiru da Ali kayan murar amurka daga abuja Najeriya. Haka, to yanzu za mu nufi mu na tattaunawa. Yau zauren ya koma birnin tarayyar Najeriya Abuja. inda wakilin Nasir Adamu Ilkaya ke jagorantar wata tattaunawa kan gudumawar kasashe makwabtan Najeriya wajen magance fitinar Boko Haram wadda ta laƙuma dubban rayuka ta kuma salwantar da ɗumbin dukiyoyi kar dai in cika ku da surutu ga Nasirin. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin sabon shirin mu tattauna wanda sashen Hausa na muryar Amurka ya saba kawo masu sauraro inda shirin ke taɓo darussa daban-daban da suka shafi al'ummar najeriya niger kamaru da sauran kasashen afirka da ma duk inda ake sauraron sashen hausa na muryar amurka kuma manufar shirin a tattauna a gano bakin zarin matsaloli a wannan karan zamu duba irin rawa da zamu ce kasashe makwabta za su iya takawa wajen samar da zaman lafiya a nan najeriya da kuma yadda ya kamata su kuma 'yan ƙasa su rika bawa jami'an tsaro gudumawa saboda a samu zaman lafiya din a cikin wannan zaure na farko ina tare da bashir mashi ɗalibi ne da ke yin nazarin harkokin ƙasa da ƙasa a jami'ar ta university a commentary da ke ingila sai kuma eh, mara nasiru gambo fashi mamba na gwagwarmaya kwato yaran chibok da aka sace sai kuma musa muhammad dala ma'ajin pdp na abuja wato ka shigo zauren ne saboda ka zan ce watakila in ta kama ka karewa jam'iyyar pdp faɗa kina. ha yadda ta kama ne duk abin da ta kama dai a faɗi gaskiya ko kuma in ta kama a kare din sai a kare in wajen karewan ya zo da farko bashir hassan mashi zan iya cewa ya kake ganin rawar da waɗannan ƙasashe za su iya takawa da yake inda rikicin na ya fi tsanani yawanci jihohi ne na kan iyakar najeriya da kamaru da nijar da kuma chadi wato al'amura na kan iyakar boda abu ne mai matukan mahimmanci wanda zai iya haihuwar da ɗayan biyu ko dai a samu tsaro ko korasinsa so duk ƙasar da ba za ta iya tsara kanta ba ba za ta iya tsara ta ba to wannan ƙasa tana fuskantar barazana ita kanta ba ta tsira balle har ta kawo ma wata ƙasa ɗauki wannan kowane shugaba da ke cikin wannan jam'iyya da ke cikin wannan ah, al'amura na ecowas ko ko cdao suke gudanar da al'amura na ah, wato kasuwanci na cikin gida da na waje dole ne a tashi tsaye a zaburi shugabannin nasu zo da kayan aiki na zamani ma damar za su tsara boda kowace ƙasa ta tsara boda ta da abubuwa na zamani kamar abubuwan da ake ce musu kana za ka san jami'an shige da hice suna da wato abubuwa na zamani wanda za su gane mai hita da mai shiga yanzu in ka te alal misali nijar sai ka kwashi kaya koko na ah, kisan kai ka wuce ka je ba wanda zai tsangwame ka haka ka shiga chadi. to akwai barayin hanyoyi da ake bi wanda za a yi shigowa da kayayyaki muggan makamai da sauransu wannan dole sai an zaburi kowane shugaba ya tashi tsaye ya kare jama'a shi ya kare kuma jama'a kasar da ke kusa da su in har ba a yi haka ba to ƙasa na cikin matsala kuma kai a matsayin shugaba kowace ƙasa dole ne ka tashi tsaye ka kare kanka ka kare al'ummarka wannan shi ne matakin harko in har ba ka yi ba sauran ƙasashe ko ba za su kare ka ba Allahu sarki mai rama roƙo ke yi sarki gare ka ka taimake ta Najeriya ba mu Najeriya mai ba mu Baba. so a al'ummar duniya roƙon ke ne addu'a kawo mata lahiya nigeria najeriya nasiru gambo malumfashi kana daga cikin 'yan gwagwarmayar kwato matan cibak kwato abinda ake watakin bring back our girls shin kwanan nan muna da labarin kun je har ofishin jakadancin chadi da kenan abuja inda kuka kai korafi da yake kuna jin cewa caji za ta iya taka rawa wajen ko dawo da matan ko samun zaman lafiya a najeriya shin wani ci gaba kuka samu daga wannan ziyara. eh wato lallai wannan tattaki ya jawo mana wani ci gaba kuma mu ce bai ja mana wani ci gaba ba don wannan tattaunawa da muka yi da shi a jakadan chadi a najeriya ya nuna mana cewa wannan matsala ce ta cikin gida tamu ba wani abin da ya shahe su da wannan abu ba su da wani masaniya akan wannan saboda haka mu tai wajen shugabanninmu mu tuhume su mu tambaye su irin tambayoyin da muka yi mashi ya gaya mana cewa wannan matsala ce ta najeriya ba matsala ba ce ta chadi kuma ya nuna mana cewa shin menene eh, makoma chadi yau idan ta ce ta kama hada ko kuma ta turo 'yan ta'adda su wargaje najeriya to daga karshe dai abin da yake nuna mana ce matsala ce na shugabancin najeriya matsala ce na shugabanninmu babu abin da ya hada wannan abu da chadi to dama saboda abin da muke kullum muna ganin muna gwagwarma ana gaya mana mutanen an kama wasu mutanen chadi ne ba wanda yake iya magana da ah, harshe na najeriya duka cikin wanda aka kama an ce mutanen chadi ne shi sa muka je don mu ji daga bakinsu shin wannan al'amari me za su iya yi tunda har najeriya ta kai ga lalacewar mu a ce mun ko mun tafi wajen cadi muna neman taimako na tsaro lalacewar mu har ta kai ga haka to shine muka ce to lallai tunda abun nan kai mun je mun je mun kai kukan wajen shugaba Jonathan mun kai kukan wajen shugabanni na majalisu na dattawa da ta wakilai duka dai ba abin da ya haru kullum abin da suke nuna mana cewa a'a ku tafi wa'annan jami'an tsaron nan ku ba su goyon baya suna aiki suna bakin yin su ku ba su goyon bayan kuma ba abin da ke faruwa kullum kashe mutanen na ake kullum sace mutanen na ake gwamnati ce mana take tana yi gwamnati ce ma rage shugaba jonathan hada ma biye ma so a duk wanda ake yana cikin wannan gwagwarmaya hada yake da shi bai so ma ya ji an fara wannan magana gwagwarmaya saboda ya ga abin ba wani abu ne wanda zai ba da yake ganin ya ba mahimmanci ba amma nasiru ai za a ce ku misali maimakon in za ku yi kamar irin wannan korafi ku hada da kamar gwamnoni waɗanda suke waɗannan jihohin ko kuma ma watakila kuma ku je ku kafa sansanin ku ko a damaturu ko a maiduguri amma kun buge nan abuja kusa da fadar shugaban kasa kuna ta nuna gwamnati ba ta haɓuka abin kirki kuna adalci kenan a to ai ma nasiru barin gaya maka mu nan eh, mambobi na wannan ma ba inda mu je ba mun je yobe mun je damaturu mun je maiduguri kuma in kai wannan magana gwamnonin nan hakkuka sun yi hakkuka sun yi saboda ba abin da za su iya a tsarin doka na najeriya a kundin tsarin doka na Najeriya wato constitution babu wani wanda ke da ikon ta da wani hafsa na ƙasa ko na sama ya tashi da makami ya ce ya je wani guri in ba shugaban kasa ba kuma su dinnan mutanen nan da kansu da ku lokacin da aka yi magana babu wadatattun hafsoshi waɗanda za su tunkari mutanen nan shugaba jonathan ya fito yana ta maganganu waɗanda ba su dace da da a ce na shugaba ba ne wanda irin maganganun da wanda ya zo yana cewa in ma in zai cire su jami'an tsaron nan sati guda gwamnan maiduguri ba zai iya zama wannan a wannan ba bai kamata a ce kamar shugaba yana irin wannan magana ba magana ba ce ta shugaba ta shugaba ba ba inda ba mu zagaya ba kuma gwamnonin nan sun nuna damuwansu sun nuna matukar ino bakin cikin su kan wani al'amari da ke faruwa amma me za su iya yi wani mu kuma wajen musa dala kai ne ma'ajin sojojin jam'iyyar pdp na nan birnin tarayya abuja kuma ita jam'iyyar pdp Allah ya sa ita ke mulki tun da aka dawo nan demokuraɗiyya daga 1999 zuwa yau. Kaji kuma za a iya cewa kusan yadda hausawa ko kuma in ana cewa wai babba juji ne kuke cewa duk yanzu wani laifi duka sai a ce pdp ta aikata irin waɗannan laifuffuka a kai me za ka ce kana jin kun gaza ko dai ba a fahimce ku ba ne a'a eh, gaskiya ne duk wanda yake shugaba kuma aka ce wani abu ya faru na wani masifa ko na wani daɗi dole za a danganta shi da shi amma wannan abun akwai wuraren da za ka duba ka gani cewar kamar yadda mai magana na farko ya magana cewar idan ka je waɗannan wuraren da ake magana inda abin da yake faruwa yanzu musamman bangaren wuraren gamborin gala malam fateri irin su wuraren dabar masara wuri ne zaka je ka ga nan kana tsallaka kwata sai a ce kana chadi nan kana tsallaka kwata sai a ce kana kamaru wuri ne wanda yake bai da wani ainihin wata boda da za a ce gashi an kafa wani wurin ma za ka ga ko outpost na 'yan sanda babu a garin sai dai a ce ko bula ma ko wani mai gari haka yanayin wurin yake a buɗe duk wani abu da ka sani ana yi wa nan mutanen nan suna zuwa gona a kamaru mutanen kamaru suna zuwa gona a najeriya mutanen chad duk haka wurin yake a hargitse shekara da shekaru haka ake zaune. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. To an ce abinda babba ya gani? Yaro ko ya hau icce rimi ba fa zai hango ba, wannan shi ya kamu gababin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi fa'ida ta ceto arewar daga matsalar tsaro da kasancewa rabatsa. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Laftana Janar Abdulrahman Bello Dambazau Murabus da shugaban kungiyar kananan kabilun arewacin Najeriya Mr. Mark Amani. Da farko dai ga Janar Dambazau. Abubuwan da ke faruwa a arewacin Najeriya ba abubuwa ba ne wanda duk wanda ya san ciwon kansa zai ji daɗin wannan abu. Abubuwa ne da na takaici abubuwa ne wanda muke roƙon Allah muke fata cewar mu bayansu saboda ana kashe-kashe waɗanda aka fi kisa ma su ne mata da yara wasu ba su san hawa ba san sauka ba to muna fata allah ubangiji ya kawo ƙarshen wannan abu na biyu shine saboda yawan talauci a ƙasa wani da ake zaton shi ɗan kunan baƙin wake ne bai ma san abin da zai yake ciki bai san cewa zai aikata wannan abin ba akwai abin da ake kira zipin wanda ake amfani da shi an amfani da shi a afghanistan an amfani da shi a iraq za a nemi wanda ma ba a san shi ba a bashi abin da za a bashi bai kai ko ina ba amma saboda yana cikin yunwa zai ansa a ce ga shi za a aike shi waje kaza misali mm. idan ya iya mota a ce ga wannan motar ga wannan kaya za ka kai waje kaza sai ya je ya kai wannan motar inda za a ta da bam wani yana gefe daya da ya kai wajen sai ya dana bam din sai ya tashi shi wannan mutumin da ya tuka motar nan bai san shi dan kunan wake ba ne tana iya yiwa a samu wayannan masu ra'ayi amma akwai da yawa wanda ba su da wannan ra'ayin ba su ma san za su yi ba tana iya yiwuwa cewar an kira wani ne aka ce kai zo ka kai wannan tasha bai san cewar an sa masa bom a mota ba in ka kai tasha ka kira ka gaya mana ka kai tasha wannan zato ne fa kuma tana iya yiwuwa eh, na ɗaya dai a kai soja ajiye shi zama dindindin a kan titi ba aikinsa ba ne aiki ne na ɗan sanda ko ɗan sanda ma ba ajiye shi zai zauna dindindin a kan titi ko a checkpoint na biyu idan har za a kai soja waje saboda abubuwa sun ɓaci dole a kai soja to za a kai soja ne ya yi aikinsa na uku idan aka kai soja waje to ya kamata ya kare mutuncin mutanen da ke wajen misali ya san cewar a wajen nan akwai matan aure ya san cewar bai kamata ya shiga gidajen mutane ba tare da sallama ba mai anguwan wajen ya san cewar za a yi wannan operation alkalin wajen ya san cewa za a yi wannan operation san mutane suna cewa ɗauke soja saboda baƙin ciki suna ganin cewar soja ba sa musu daidai shi yasa amma idan ka cire soja wa za ka mayar gurbinsa in ka cire soja wa za ka mayar gurbinsa amma sojan nan su gyara abin amma ya kamata a yi masa abin da ya kamata a yi masa don ya yi aikinsa ya san cewar ga aikin da aka sa shi ga yadda ya kamata ya aikin nan shi ma mr mark amani ya ce lallai a rungumi aƙidar zaman lafiya a arewacin najeriya muddin ana son ci gaba a yankin to assalamu alaikum na farko dai suna na mr mark amani ni ne president na middle belt progressive forum idan muka koma a hausance ni ne shugaban ƙananan kabilu na arewacin najeriya kamar yadda kowa ya sani muna da dattawa na arewacin Najeriya muna da al'ummomi barkatai arewacin Najeriya musamman domin duk abin da nake so mu tattauna kai shine dama abin da ya shafi arewacin Najeriya ko da shike ba ma arewacin Najeriya ba duk ma Najeriya gaba da to a gaskiyar magana tashin farko dai mu al'umma arewacin Najeriya mun samu kanmu a yanayi wanda a gaskiyar magana in ba dan ba dan ba a fadin Najeriya babu waɗanda ya kamata a ce sun ji daɗin Najeriya irin 'yan arewacin Najeriya domin Allah ya ba mu mutane masu hangen nesa masu basira masu hikima da sanin ya kamata amma sai ta kai an waye gari yau Najeriya ta arewa ta zama abin tausayi. Shin menene ya kawo wannan? na san dai najeriya ta arewa ya kamata a ce dama addinan nan guda biyu zuwa uku guda biyu dai shine waɗanda aka san su da kiristoci da masallata sai irin yan gargajiyanmu wanda aka san su to amma aka waye gari muka samu kanmu a inda ba shi ba to ne kiran da nake son in yi shine in har ba za mu yi amfani da addini domin mu samu zaman lafiya a najeriya musamman kuma najeriya ta arewa ba to shin za mu yi amfani ne da addinin gargajiya domin mu sami zaman lafiya ne ko yaya so abin da nake so in ciyana nan ne, musulmanmu da kiristocinmu dukanmu yan uwan juna ne saboda haka idan ku za a wayi gari a ce mu muna ta da zaune tsaye sannan mu rinka amfani da addini domin karkashe yan uwanmu mu ta da abubuwan da ba zai taimake mu ba to wallahi gaskiyar magana Allah ba zai taba jin daɗin abin da muke yi ba saboda haka idan ka dubi halin da kabilun nan na arewacin Najeriya suke yi wallahi ni kan kaina ma kamani suna bani kunya kwarai da gaske Allah sai ya sa dama a kowace gida a kowace jinsi za ka samu kirista za ka samu musulmi za ka samu yan gargajiya to shin in har makamanci hakan na haka take me ya kai mu na a ce yau muna faɗace-faɗace mu kashe wancan mu kashe wancan mu kashe da sauransu menene wannan ya koya mana kaga ba mu nuna kan mu gaskiya ba kuma kan mu gaskiya ba ne kullum kiran da nake shine mu rinka kan mu gaskiya domin mu ci gajiyar Kasar mu Najeriya musamman kuma ta arewacin Najeriya saboda haka abin da nake so in ce in ma muna waɗannan rigingimu domin biyan bukatan waɗansu mutane ko na kanmu ne to wallahi idan babu zaman lafiya to ƙarya muke yi ba za mu taɓa samun abin da muke nema ba in muka dawo a siyasance siyasa ba za ta taɓa kasancewa ba ba tare da zaman lafiya domin ga shana ta hayaniya mu za a yi zaɓe za a yi wani ne saboda haka mu yi kokari mu yi tuntilin zaman lafiya a najeriya musamman kuma najeriya ta arewa domin mu ci gajiyar dimokirasi na najeriya saboda haka yan siyasan da suke in ma har su ne ma na san dai rigingimin najeriya ya samu asali shekaru aru aru barkatai da suka wuce amma muna rarrabawa da maganar siyasa allah sa waɗanda nake magana nan domin su saurare ni kuma su ɗau mataki domin ci gabar kasar mu Najeriya na gode. To da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin nan mu tattauna na wannan zubin sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.